gashi kuma zai mana wa'azi kafin ya iso za mu kira alarama abu sufiyanu kula daga gombe ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga Alƙur'ani mai girma kafin isowar malam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 يا قوم إنما هذه الحياة متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها يرزقون فيها بغير حساب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 muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicce mu ya rayar da mu cikin addinin musulunci ya sa muka zamanto daga cikin almajirai da suke karantarwa a karkashin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna wanda Sheikh Ismail Idris rahimahullahu ya assasa wanda kuma shugaban majalisar malamai a Sheikh Muhammad Sani Hayat Jingire ke jagoranta Allah ya gafarta wa malam da sauran malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya shi malam kuma Allah ya karfafa shi da sauran mataimakansa gaba daya zalika min fadlillahi alaina wa ala nas walakin akthara an-nas la yashkurun a wannan dan ujala ina so in tunatar da mu hatsarin wato munafirci munafirci dodo ne yakan ci mai ita amma idan ka karanta siffar munafukai imani sai ka ji tsoron kada kana cikinsu don daga cikin ɗabi'un munafukai akwai rowa akwai kin taimakon addinin Allah akwai aibata masu taimakon addinin Allah idan wasu sun ba da yawa za su ce ma'uri da bi da wajihullah ba a nemi yaddan Allah a wannan ba idan wanda kuma bai bayar ba za su ce a Allahu agna min sadaqati hada shi yasa Allah madaukaki ya nuna siffofinsu yana cewa alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم Allah maɗaukake ce su ne waɗanda suke aibata masu tasawu'i cikin sadaka idan sun bada da yawa za su ce riya aka yi in sun bada kaɗan za su ce Allah ya wadatu Allah ce suna wato izgili ga masu imani amma sai Allah ya saka musu sakayyar izgilin da suka yi gwargwadon abin da ya dace da suna sakayya ɗan uwan musulmai wannan ƙungiya tana buƙatar taimako ta dukkan fannoni da aka sani bal addinin musulunci a koda yaushe ba zai yiwu ya tafi ba sai da 'ya'yanta Allah subhanahu yana karantar da mu ayoyin da jihadi sai ya ce ku yi jihadi da dukiyarku da kawunanku da dukiyarku da kawunanku saboda bai yiwuwa a gudanar da addini sai da dukiya in ba mu misali da 'yan social media wanda da yawa ba san amfanin su ba wanda kungiya ta assasa social media ta musamman ta wannan kungiya da suke yada karatuttuka abin da nake so in ji mu ta wannan bangaren 'yan social media ba sa iya gabatar da wannan abin da suke gabatarwa sai wannan datan da kudin su suke saya ba kungiyar da take ba su ba sadaka suke yi fi sabilillah me yasa wa masu halin ba su taimaka wa yan midiya ba wajen saya musu kyamarori masu kyawu wajen ba su kudaden data da abubuwan da ake bukata yau tuka yanzu da muke karatun nan duk duniyar musulunci suna kallon mu kamar muna tare da su wa'anda suke kallo a sunna irshad akwai wa'anda suke kallon mu a tanyar facebook da dukkan hanyoyin sadarwa ana kallo yanzu da za a tashi wanda ma bai kalli wannan ba zai samu ya kalla to sannan kuma daga cikin sifofin munafukai akwai yaudara yaudara daga cikin sifar munafiki yake dan uwa kai da kake cewa nisanci yaudara yaudara fitina ce kana ganin kana wa mutanen yaudara ba san ka ba to Allah ya san ka kuma ya sa mutane sun san ka إن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا subhanahu yace innal munafiqina yukhadi'una Allah munafikai sun kasance suna yaudaran Allah su a ganin su suke yaudaran Allah Allah ba a yaudaran sa sun gamsar abinda suke bai yi ba Allah ya ce wa huwa khadi'uhum ai Allah zai saka musu da irin wannan yaudaran da suke masa a cikin sifofin munafikai wa idza qamu ila salati qamu kusala in za su tashi sallah za su tashi da mutuwar jiki da kasala yura'unan nasa suna wa mutane riya suna nuna wa mutane sallar da suke yi kai dan uwa wanda ka yadda da bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ka dubi kanka ya kake idan ka kira sallah lokacin da ladani ya ce hayya ala salah musamman a lokacin sallar asbahi lokacin da ake jin sanyi bacci yayi daɗi shin za ka yi tasbihi ne ka tashi ko za ka ja bargo ne ka rubutun da ba a ganin ka in kana yin haka kasancewa ka shiga cikin wannan wa'iza kamu ila salati kamu kusala wani a cikin jam'i zai yi karatu mai kyawu lafiya mai da kana imaman in jagora ne zai kyautata karatu da tajwidinsa da ja yadda ake so da dada da murya amma in shi kadai yana sallah baka jin ma me yake faɗa babu kulawa dole mu duba wannan janibi kula da sallah in kana cikin jam'i kula da sallah Yana yi daidai wa daida don karka zama daga cikin munafukai sannan kuma yura'unan nasa suna mutane riya riya na da cikin ayyuka na munafiki saboda haka a kiyaye shi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-khafi abinda nabi ya ji muku tsoro shine shirka boyayya sahabbai suka tambaya wace ce shirka boyayya mece ce ita yace ita ce ariya. riya na rusa aiki saboda haka mun ikhlasi mu roki Allah kuma ya ba mu ikhlasi ya zama dan adam kana da wani abu na ibada koyayye sahabbai tabi'ai mabiyansu suna da wani sirri tsakaninsu da Allah na ibada wanda matansu ba sani ba ƴaƴansu ba sani ba ƴan uwansu ba sani ba daga su sai Allah da ya yi su mu zama muna da wata ibada tsakanin tsakaninmu da Allah sannan kuma wala yadhkuruna Allah illa qalila munafikai ba sa ambaton Allah sai ambaton dan kankani ba sa mutum zai zauna a shago a mota a ofis a ina ba ka ji yana ambaton Allah ba in ka ganshi ya ambaci Allah sai in ya shigo masallaci alhali annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkan lokuta yana ambaton Allah ambaton Allah baya buƙatar sai kai alwala ko sai ka fuskanci alkibla ko sai ka zauna kana tafiya yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim a dukkan halaye ana ambaton Allah subhanallah walhamdulillah subhanallah wa bihamdi subhanallah azim ga suna azkar da tasbih da salatin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce muzabbidabina baina dhalik daga cikin sifan munafiki tabbaci hankalinsu ba zai zauna wuri ɗaya ba kai kawo nan can ba zauna a cikin sunna ba ba zauna cikin musulmai ba ba tare da mushrikai ba ka gan su a can ka gan su a nan in sun zauna da mu'mini su ce muna tare in sun koma wajen wa'ancan su ce muna tare da su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da mu daga cikin sifofin munafikai shine hadisin da ya gaya mana guda uku a hadisi guda a hadisi ɗin kuma ya ƙara guda alamar munafiki uku ne wannan munafiki nifaki wanda yake karami kenan nifaq al-asghar wanda shi ma kabiratun min al-kaba'ir yana daga cikin manyan zunubai idan mutum ya kariya haramun ne musamman 'yan kasuwa Allah zai ɗebe albarkan kasuwancinka idan kana karya. Allah zai ɗebe albarkan iliminka idan kana karya. rayuwa ba ta albarka in ana karya, sannan kuma aka ba shi amana ta magana amana cinyewa an ba shi yau gobe an zo babu abin wannan tufa ta daga siffofin yahudawa sannan kuma idan ya alkawari yana sabawa mun iya kokarin mu wajen idan mun dauka alkawari muna cikawa idan ba za ka iya cikawa ba kar ma ka dauka in ka dauka ba za ka iya cikawa ba kafin lokacin ka nuna cewa ba za ka iya cikawa ba don dalili kaza da kaza amma mu daina yaudaran mutane domin duk wanda ya dori wasu mutane yaudaran kansa ne a dai hadisin yana cewa idan ka sama fajar idan yayi yi zai zama fajiri idan wani abu ya shiga tsakaninsa da ɗan uwansa na wata rigima na wata rashin jituwa sai ya zama fajiri sai ya maganganu ma na batanci har sai ya ga cewa shi ya samu ɗaukaka yan uwa irin wannan haɗuwa da muka yi haɗuwa ce ta alkhairi wanda duk musulmi in ya gani zai farin ciki mu yi addu'a mu ƙara addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa duk wayanda suke neman tada zaune a cikin wannan ƙasa Allah ya yi mana maganin su wayanda suke neman lafiya da kwanciyar hankali ga ƙasa Allah ya tabbatar da alkhairi gare su samarin mu Allah ya ba su lafiya samarin mu Allah ya gyara hankalin su domin ba mu da abin da muka rike kamar samari a irin wannan ƙasa wanda yau an ɗebe su ta kowace hanya kamar yadda muka ji shugaban malamai na jihar Kano ya yi nasiha musamman akan irin wannan wannan kuma abin da wannan lijan ana tarurruka musamman saboda samari domin a wajaha su zo abin da zai amfane su ya amfane mu Allah muke roka ya dace da bugaci da manzo sallallahu alaihi jihar Gombe dama ana muku kira da cewa jiban fari ko to Allah ya hada mu da ku a cikin firdausul ala bi jiwar nabi sallallahu alaihi wa sallam aqulu ma tasma'una wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah un saurari mataimakin sakataren majalisar malamai ta ƙasa ustaz madu mustapha maiduguri kuma mai bawa mai girma